de l'actualité 24 h sur 24. Excellente journée à tous. Au revoir. Sachin Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman akan mitoci 16 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol fm a jamhuriyar nijar sai ta alfa radio a kuma sun gana masu sauraro barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni hassan maina na zan gabatar shirin na musamman na kunshe da rahoto kan gamuwa da washin hukuma da wasu masu sara bishiyoyi don icen girki ba bisa ka'ida ba suka yi a jihar bauchi jihar niger an kaddamar da allurar rigakafin da sannan a jamhuriyar niger kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin mata ke aikin wayar da kawunan matan don samun nasarar zaben kana hukumomi da na 'yan majalisu. Muna da shirin yanayi da muhalli, sharhin jaridun jamhuriyar Kamaru, sannan za mu karkare da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amma duk kafin waɗannan bari mu saurari labaran duniyar. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. a jiya talata jami'ai a amurka sun tabbatar da yin bikin datsa furanni na karrama sojojin amurka da suka mutu a fagen daga a cikin watan disamba duk da sadarwar soke bikin wuni guda kafin jiya talatan masu shirya bukin na ajiye furanni a fadin amurka da dubun dubatar mutane ke ajiye furanni a kan kaburburan mayakan amurka sun sanar a ranar litinin cewa an soke bukin saboda annobar Corona Virus. amma a jiya talata sakataren sojin amurka ryan mccarthy ya umarci makabartar soji ta ƙasa ta arlington da ta kimtsa domin ɗaukar nauyin bukin cikin kariya shi ma shugaba donald trump ya faɗa a wani sakonsa na twitter da yammacin jiya talata cewa ya take batun soke bukin da ya kira shiririta inda ya tabbatar da za a yi bukin a ranar goma sha tara ga watan disamba ne za a gudanar da bukin ba a makabartar soja ta alintin kadai ba da ma sama da wurare dubu biyu a faɗin ƙasar da ma wajen ƙasar a hali da ake jiki kuma a jiya talata zababben shugaban amurka joe biden ya gana da mashawartansa a kan tsaron ƙasa amma ba jami'an leƙen asirin gwamnati ba yayin da shugaba donald trump ke ci gaba da hana kwamitin karɓar mulki na democrat zuwa fadar shugaban ƙasa ta white house biden da zababbiyar mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris sun tattauna akan batutuwa da suka shafi manufofin harkokin kasashen waje da masana akan harkokin diflomasiyya da masu tattara bayanan sirri da ma masana akan tsaro a cewar kwamitin karɓar mulki na biden tattaunawar ta samu halartar tony blinken tsohon mataimakin sakataren harkokin waje da tsofaffin jakadun amurka da suka hada da nicholas benz da samantha power da tsohon shugaban sojan ruwa william mcravin da kuma babban jami'in soja mai ritaya janar stanley mcchrystal wasu wakilan republican a majalisa sun faɗa a cikin 'yan kwanakin nan cewa ya kamata jama'an leƙen asirin gwamnati su fara yi wa biden bayani kafin rantsar da shi 20 ga watan janairu duk da trump na ci gaba da kalubalantar sakamakon zaben da ya tabbatar da nasarar biden domin ya ci gaba da mulki a wa'adi na biyu Majalisar Dinkin Duniya ta saki dala miliyan 100 daga asusun ko ta kwana a yunkurin kawar da tsananin yunwa a kasashe guda bakwai da suke kan haɗari. Za a iya kawar da yunwa amma ya kamata a ɗauki mataki a kan lokaci kafin a yi nasara, in ji shugaban aikin jin kai na Majalisar Dinkin Duniya Mark Lowcock a wata sanarwa a kan raba kuɗaɗen wanda har yau shine kaso mafi girma da aka fitar daga asusun jin kan. kafin annobar coronavirus ta nakasa harkokin tattalin arzikin duniya da jama'a akwai wasu mutum miliyan 135 da dama can suke fama da tsananin rashin abinci a kasashe 55 a cewar alkaloman majalisar ɗinkin duniya adadin mutanen ya karu a wannan shekara kana majalisar ɗinkin duniya na nuna damuwa akan hali da ake ciki a afghanistan da burkina faso da demokradiyyar jamhuriyar congo da najeriya da sudan ta kudu da yamal waɗannan kasashe guda shida su ne za su raba miliyan tamanin na kuɗin jin kan yayin da aka ajiye wa habasha ragowar dala miliyan ishirin mahaukaciyar guguwar ayota tana ci gaba da kada iska da zubar da ruwan sama a arewa maso gabashin nicaragua a jiya talata bayan ta zuba da yammacin ranar litinin ayota da ta fara rauni a matsayi na biyar zuwa matsayi na hudu kafin ta fara zuba ta tattaro iska mai karfin gaske da ke tafiyar kilomita 210 a cikin sa'a guda a yuta ta rikide ta zama hadarin yankin tropical yayin da take kadawa zuwa honduras a cewar cibiyar kula da manyan guguwa ta ƙasa wacce ta gargaɗi kasashen amurka ta tsakiya da su shirya saboda yiwuwar samun gocewar ƙasa daga yanzu zuwa gobe alhamis mutane da dama sun nemi mafaka a wasu masugunai ne yayin da gwamnatin nicaragua take kwasan dubban mazauna yankin gabar teku kafin isowar hadarin ya zuwa jiya talata ba a tabbatar da wani ya mutu a nicaragua ba in ji guillermo gonzalez shugaban hukumar bada agaji a lokacin bala'i ta kasar da ake kira sinapred a takaice a ƙarshe hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce sama da 'yan gudun hijira 27,000 ne suka arcewa rikicin yankin tigiri na ƙasar habasha suka nufi gabashin sudan ayyari 'yan gudun hijira mafi yawa da ɓangaren ƙasar ya gani cikin shekaru 20 an kiyasta mutane dubu hudu da suka hada da maza da mata da ƙananan yara suke ƙetarawa iyakar habasha zuwa yankin gabashin sudan a duk rana ta allah hukumar 'yan gudun hijiran ta majalisar ɗinkin duniya ta ce mutane da suka arce daga yankin suna isa cikin gajiya saboda tafiyar ƙasa mai nisa da kuma tsoro da ke tare da su akan abubuwa da suka gani al'amura sun ƙara rincaɓewa a tigiri tun lokacin da gwamnatin habasha ta kaddamar da harin soja makonni biyu da suka shuɗe gwamnatin ta ce ta maida martani ne akan zargin kai hari da ƙungiyar 'yan tawayen tplf ta kai akan tungar sojin gwamnatin mai magana da yawon hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya babar baloci ya ce ko shakka babu an samu cikakken matsalar buƙatar aikin jin kai a yankin labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai rahotanni a jihar Bauchi. ma'aikatar gidaje da kula da tsaftar muhalli ta kama wasu mutane guda tara bisa zargin sar itatuwa ba bisa ka'ida ba da kona itatuwan don samar da gawayi da sukan tura kasashen ƙetare domin sayarwa daga birnin bauchi ga rahoton wakilinmu abdulwahab muhammad kwamishinan gidaje da tsaftar muhalli hamisu ma'azu shira ya ce duk wanda aka samu da laifi zai fuskanci hukunci an sare bishiyoyi an yi gawayi da su yawansu ya kai trailer uku kuma wani daga cikin abun bakin ciki abun mamaki sai muka gano cewa yawancin kayan nan za a tafi da su maiduguri ne ta can za a fita da su waje ta chadi a fitar da su kasashen waje ga waɗannan mutane da muka kama da aikata wannan laifi kuma kamar yadda dama doka ta faɗa muna da kotu ta tafi da gidanka a wannan ma'aikata kuma akwai mai shari'a muka ga ya kamata mu gabatar da waɗannan masu laifi a gaban wannan kotu duk da cewan kwanakin baya mutanen mu sun sha wahala an buge su an fasa musu motoci wasu an kwace wayoyinsu abun bakin ciki wanda ban so in faɗa ba har mai shari'a ita kanta sai da aka buge ta aka kwace wayar ta a daji yanzu mutane nawa ne ko kama mutum tara ga sunan suna nan wadda suka kwana ne yan sanda aka sake su kuma za a ladabtar da su sannan gawayin nan za a kwace sannan kuma zan mika doka ga majalisar zartarwa ta mutu jiha ta amince da nan gaba duk motar da aka kama ta da gawayi ba gawayin kadai za a rike ba har motar ma mai motar ya yi asararta ana cewa akwai mutane kamar su masu saran itacen nan suna samun daurin gindini daga masu gargajiya na yankuna da ma kansu shugabannin kananan hukumomi ai saboda tsabar kuɗin da ake ake samu daga jikin gawayi da kuma irin waɗannan itatuwa in an fita da su waje ina tabbatar maka masu wannan aiki ba abin da ba za su bayar ba ba kuma wanda ba za su yi kokari su gani don su tabbatar sun kai ga nasara ta aikata wannan katobala da suke yi ba kuke da wannan gawayi in an kama akan ba da gidajen kurkuku saboda suna amfani da shi daga bisani na zanta da masu somokar gawayin da kuma direban da ke dakon gawayin sunana suleiman har alhaji zaranda na yi lodin mota daga garin zaranda amma na zo nan bauchi mota na me na gawayi na zo nan bauchi zan shige an kama motar nawa da ni kasancewa na dauki kayan laifi to buhuna nawa ne kai sa a cikin wannan mota na sa buhu 500 ne a cikin motar tawa na kai ni yanzu da wannan kaya maiduguri zan tafi eh sanana ne tuki ne ina gida ne ina neman kaya ne da aka ce mun ga kaya daga yankin bauchi zuwa maiduguri ni kuma gaskiya magana da domin Allah ban san cewa kayan laifi bane taba doka ba wannan shine doka na na farko ni dan fata school to nawa za a biya ka wannan kaya kaman buhuna nawa ne ma an saye mota ne 200 naira 200 naira 200 na Abdulwahab Muhammad da Amurka daga Bauchi a Najeriya wakilinmu a jihar Neja Mustapha Batsari ya yi kuma da rahoton da ke cewa an kaddamar da rigakafin cutukan dabbobi don bunƙasa aikin kiwo. Gwamnatin jihar ta ce za ta yi wa kimanin dabbobin miliyan biyu da dubu ɗari biyar rigakafin. A wani mataki na ƙara lafiyar dabbobin da kuma samar da ingantaccen nama a jihar. Kamar yadda kwamishina a ma'aikatar kula da harkokin dabbobi Alhaji Haruna Nuhu Dukku ya yi ƙarin bayani. Yanayi ya canza. Makiyaya da suna muna korafin cututtuka na su goma shanakansu da awakansu. to sai muka so magani daga jos mai inganci muka raba ma jami'an mu da ke kowace karamar hukuma a Niger State a rigakafin wayannan cutukan kuma kyauta ne ake yi kada wanda ya ba wani jami'an mu koko. To kamar dabbobi nawa kuka kiyasta za a yi mawa a bana? Kamar miliyan biyu da rabi insha Allah. To duka shanu koko akwai ƙananan dabbobi? ana yi ma shanu ana yi ma awaki ana yi ma tumaki ana yi ma aladu da karnuka wani tsari kuka yi ne kowace karamar hukuma za a je a ci gaba da yi ne ko ko akwai inda aka keɓe inda za a zo a yi duka gaba daya eh shi yasa muka kira ardo ardo wancan sati ofishin SSG muka gaya musu su nemi mu na kowace karamar hukuma akwai magani hannunsu. Dr. Lawal Mandi masani ne akan lafiyar dabbobi ya yi karin haske akan mahimmancin rigakafin. Rigakafi wani abu ne da ake amfani da wasu sinadarai na magunguna da za a yi ma dabbobi saboda a kare su daga aukuwa daga cututtuka wanda yake ba sai ciwo ya faru ba sannan a ce za a je a kai su asibiti a neman musu magani. Idan ka riga kai ma dabbobin ka rigakafi to ba za su kamu da ciro ciwo watan da aka yi musu rigakafin na a kansu ba ko da za su kamu ma zai zo a dan kaɗan ne kamar mu ce muna da 95% assurance mm-hmm. akan ba za su kamu ba tuni dai waɗanda suka samu wannan rigakafin ga dabbobin nasu suka nuna hamdala sunana dauda lagacin tungamawa muna godiya ga irin wannan gwamnati ta kula da mu ta turo mana ma'aikatan lahiya na dabbobi aka yi musu alurori na samun lahiya don saboda sabon saki ita daure saki suna neman alura saboda an karu an yi amfani kwarai muna godiya da abin da gwamnati mai adalci a halin da ake ciki dai gwamnatin jihar Niger ta yi gargadi mai tsanani tare da bada tabbacin yin hukunci ga duk wanda aka samu yana ƙona daji musamman a daidai wannan lokaci na kaka. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman. A jamhuriyar Nijar kuwa ƙungiyoyin kare haƙƙin mata na cikin gida da na ƙasa da ƙasa sun dukufa ga ayyukan faɗakar da mata 'yan takarar zaben ƙana hukumi da na 'yan majalisun dokoki. da ake salon gudanarwa a watan gobe ta yadda za su samu galaba da za ta ba da damar samun kujerun wakilci ga mata da dama a majalisun kasar kamar yadda za a ji a wannan zantawa da wakilinmu na yamai sole mumini barma da ɗaya daga cikin masu ba da wannan horo hajiya halima jido na warko in majalisa ne ka san jihaka to jiha ta mi ta kumsa in san tarihinta su wane ne mazabna wannan jiha na farko to bayan haka nan in san wannan da'ira kwaɗinta in san abubuwan da ke ciki kalubalen da ke ciki matsalar su bisa kan hanyar tattalin arziki al'adu mhm. da addini kuma in san irin adadin mutanen da ke cikin wannan jiha adadin mata maza matasa da yara kuma in san musamman bukatunsu to ta wannan hanya ce zan zo in tsara tawa kamfani yaƙi neman zaɓe da ni da su Wanene ne za mu tahi in samu in yi wani ɗan gungu na mashawarta na masu tahiyar da sadarwa na masu tsarin aiki wanda za su yi kai kawo zirganiya da komi sannan in san ina da ina za mu tafi. Na'am hajiya irin waɗannan abubuwa da kuke faɗakar da su 'yan takara mata a kansu kuna ganin za su iya taimaka musu ne su yi nasara a zaɓukan da ke tafe? Insha Allah kuma muna koya musu yadda za su yi jawabansu abin da jawabin ka yi kumsa. Kai zamanto yana bamban da ra'ayin ɗan takararka ko ko jam'iyyarka. Muna koya musu yadda za su yi ba cikin wani ɗarmin kai ba su tahiyar da wannan yawon yakin neman zaɓe yadda za su yi hulɗa da mutane ta to an maka tambaya bisa kan abin da baka sani ba kuma zai kama ka cikas wajen wannan tahiyar da yakin zaɓe ka san abin da zaka hurta kai zaman zamanto na tada hankali kai zaman zamanto na batanci da zai kama jam'iyyar katikas. sai dai daga cikin 'yan takara da ke kokarin fafatawa a zaben shugaban kasa na ranar 27 ga watan disamba babu mace ko guda a sahun waɗannan 'yan takara mata ba dan sun kasa ba ne yau akwai matar da take iya jagoranci sosai akwai macen da zata iya ba ma zancen kuɗi ba wannan zancen kuɗi ka a kawo shi akwai masu iya biyan zuba kuɗi zurutu su yi takara kuma akwai wanda za su iya yin zurutu su ta yaƙi neman zaɓe amma akwai babban makami wanda wani bi shi yake sa a kawo wani cikas a sa cikin yi kaga lokacin da madan bayan baka misali da ta aje takararta menene aka bikin ta da shi wannan kundi na iyali alhali kun mutane ba su ma da masaniya da abin da ke cikin kundi aka ce a a cikin kundi mata da maza ɗaya ne mata za su mallaki maza da aka bata. To wasu na cewa rashin samun cikakkiyar dama a cikin jam'iyyun siyasa shike hana wa mata sha'awar tsayawa takarar shugaban kasa. Yo ai shi yasa yanzu muke faɗakar da mata muka ce ku kama juna mata su kama ma juna mace in dai tana cikin jam'iyya kallon me ake mata a ita wannan amfanin in dai aka ce wani yunkuri ne babban yunkuri ne na a tara jama'a mata suna iya yin shi amma in wani babban yunkuri ne na a ba su damar su gwada kansu ko ku su ma su aje takarar su sai ka ga ana kawo musu cikas shi yasa yanzu muke gwada ma mata su kama juna su haɗa kansu su ba mata dama su ma abokan su mata wanda suka san ciwon su su samu su ma su aje takara su samu galaba mai rajin kare muradin mata a jamhuriyar Nijar Hajiya Halima Jido. Karfa a shafa'a muryar Amurka ake sauraro don samun labaru masu sahihanci ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na A wannan makon Farfesa Aliyu Doro, shugaban hukumar Najeriya, ya ci gaba da bayani a game da hukumar da yake shugabanta da kuma wasu daga cikin matsalolin yanayi da ake fuskanta a sassan kasar. Sai ku biyo mu a cikin shirin yanayi da muhalli ne wannan makon. Mutane ba sa iya ɗaukan mataki akan abu sai sun fahimci wannan abu sai sun ma san da shi tukunna a wannan hukuma ta birnin tarayya abuja kawai ai take gudanar da ayyukanta ko kuma muna da rassa a faɗin ƙasar a yanzu haka muna da ofishoshi a jihohi 31 sannan kowane sashe na kasar nan muna da ofis guda daya wato zonal offices muna da guda shida wanda ke kula da al'amuran jihohin da ke karkashin wannan yanki sannan sauran jihohin ma muna kokarin zamu bude kamar yanzu jihar Bauchi mm. sun ba mu office a can ta gwamnatin ja kwanan nan za mu yi kokari za mu bude ofis a can sannan sauran jihohi ma amma ko da a yanzu inda ba ma can wayannan guda shida ofisoshinmu da suke kusa da wannan jihar sukan je su yi ayyuka a can baya taɓa yiwuwa a ce Kasa kamar najeriya kuna da da rassa 31 matsalolin da ake fuskanta a duk waɗannan jihohin ya zama iri ɗaya yaya waɗannan matsaloli suka kasu kamar yadda kika faɗa najeriya ƙasa ne da take da girma sannan ita kanta yanayi kala-kala za ki ga akwai bambanci kamar yanzu in kika zo ƙasashenmu na nan arewa kika je kasashe irin su gombe su yobe su bauchi gabashi kenan gabashi can za ga suna fama da waɗansu matsaloli da ya shafi muhalli kama akwai maganan shigowar hamada saboda bishiyoyi yawanci an sassare dazuzzuka to muna da dokoki wanda ya shafi yadda za a amfani da shi mm. wajen tsayar da wannan shigowar hamada wanda ya shafi muna kokari a tabbatar an shuka bishiyoyi mutane a wayar musu da kai su daina sassare bishiyoyi yadda suke so kawai suna konawa suna amfani da makamashi akwai matsaloli na tsafta ga akwai mutane ba su ma fahimci cewa ya kamata su rika tsaftace muhallinsu ba akan zub da share yadda ake so yawancin mu jawai mu a nan ana noma sosai to in aka yi noma yawanci kamar yanzu an sarrafa wasu amfanin gona to wannan abun da ya saura an kan ɗauke shi shara a zubar shi ma yana gurɓata muhalli amma shi kansa wannan ba fa shara ba ne ana yi amfani da shi a yi wasu abubuwa da yawa shi kuma ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta najeriya umar sale anka karin haske yi mana a game da wani taron da mujallar outreach mai mai da hankali akan al'amuran da suka jibinci yanayi za ta yi a watan gobe. outreach suka zakulo mutane da suke ganin kamar sun ba da wani gudunmawa a tattare da kare muhalli da kuma yadda ake gudanar da shi to taken na wannan shekara shine yadda za a yi amfani da sabuwar hanyar samar da makamashi wato renewable energy wanda idan aka yi amfani da su kuma ba za su kare ba jama'a sun yi yawa ana sashe kusa kaiwa miliyan ɗari biyu shi isa taken na bana aka ce za a yi amfani da abin da tura suke kira renewable energy wanda ya fi tsafta ba tare da kuma ya gurɓata muhalli ba shi isa ake ce mai clean energy inda za a kuma a kare muhallin daga fadawa daga cikin abin da ake kira kwararowar hamada shi wannan dabara na samar da makamashi na renewable energy shi ne hanya mafi sauki ma ana samun shi ne ba tare da an gurɓata muhalli ba musamman da dai suna da lokaci misali hasken rana sannan kuma akwai iska da ake amfani da ita a wajen samar da yadda za a kunna wuta a jawo ruwa a rijiya ko kuma wasu hanyoyi dai da za a samar da sauki maimakon a ce sai an sare bishiya a amfani da shi a matsayin makamashi ta kwararowar hamada ana nufin duk gurin da kasar gurin zaizaye misali da amfanin da yake a samanta iska ta kore shi ko kuma ruwa sakamakon an sare bishiyoyi shi sa ake cewa can wurare misali irin su Nijar da makwatan a nan Najeriya din ma idan ka je a wurare su yobe su maiduguri da sauran makwabtar jihohi haka zaka je ka tarar kasar noman babu danshi a ciki babu bishiyoyi so wannan yakan sa idan ma an yi shuka gurin ya zama kamfa kuma ya dinga tsatsagewa wannan tsatsagewar ita takan sa kasar ta zama kuma bata da wani inganci da zaka iya shuka ta fito so wannan yana jawo matsaloli da yawa shi sa aka fitar da hanyoyi a Najeriya wanda hukumar ita da take kula da wannan ta renewable energy din ya gabatar da kasida da za mu tattara a bawa gwamnati shawara to kuma kowa ya sani tun da Allah ya yi dan adam yana yin amfani da makamashi domin a girka abinci da kuma a dumama jiki ko kuma a yi wani abu wanda zai sa rayuwa ta inganta ba za ka hana sare bishiya ba ba za ka hana a yi girki ba amma kullum ana fitar da hanyoyi mafiya a sauki misali hasken rana baya karewa sai dai idan dare ya yi da safe kuma ta sake fitowa iska ba za ta kare ba shi muke ba da shawara cewar da gwamnatoci da kuma su 'yan kasuwa da sauran jama'a gari a haɗa ƙarfi da ƙarfe domin a samar da jari da kuma hanyoyin da za a ƙarfafa wa matasa domin a samar da wannan hanya da za a gudu tare a tsira ta. Mai a Latinas ana zamu cikin lokacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Farfesa Aliyu Jauro. Umar Sada Anka sai wanda ya sada mu da ku Solomon Abu ni Aisha Mu'azu ke fatar alkhairi. Muhammad Awal Garba shigo ka kawo mana shirin sharhin jaridun Jamhuriyar Kamaru. za mu fara shayin jaridar mu wannan makon ne da jaridar Cameroon Tribune an da ta yi mana bayani kan yadda yanzu haka shugaban kasar jamhuriyar Kamaru ya tura waɗansu ministoci can bangaren garin kuma an da waɗansu 'yan bindiga suka halaka ɗalibai guda takwas kuma suka jakata waɗansu guda goma. Haka zalika jaridar Deju kuma ta kasar jamhuriyar Kamaru ta sake mana bayani ita ma kan yadda yanzu haka gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta kina ma ta ɗauki mataki na daban don ganin cewa ta cimma burinta musamman wajen dakile na jada a faɗin kasar jaridar lupin kuma cewa ta yi yanzu haka alakanta mutum da ke faruwa a bangaren ingilishin sarauniyar ingila na kasar jamhuriyar kamaru an da suke neman su balle daga wannan kasar yanzu dai an ce ministan tsaro ne joseph beti asumo shi ne wanda yake da alhakin kawo zaman lafiya a wannan bangaren sai kuma jaridar economy cewa ta yi tun da aka shiga matsalar nan na covid-19 a fadin kasar yanzu dai gwamnati tana da kokari na ganin an da za ta yi domin ta samu hanyoyi na kudaden shiga a kasar ta jamhuriyar kamaru haka zalika jaridar nan ta kalara ita kuma cewa ta yi sufeto janar na 'yan sandan kasar jamhuriyar kamaru martin mangangele ya ce a bangaren masu gudanar da harkokin fasfot a kasar kamaru suna sama da faɗi da kudaden kasar ya ce zai bi hanyoyin da duk zai bi domin wajen ganin cewa ya kawo karshen wannan barakalar jaridar da misaje kuma cewa ta yi yanzu dai dan ada wannan na kasar jamhuriyar kamaru wanda ya kada takararsa a zaman da a gudanar a shekara na 2018 kafin ya bayyana cewa shugaba Paul Biya ne yake da alhakin kawo zaman lafiya a kasar jamhuriyar Kamaru baki daya. Sai kuma jaridan Mutation an da ita kuma ta sake yin bayani na yadda yanzu haka filayen kwallon kafa na kasar Kamaru wanda aka gina su domin gudanar da gasar cin kofin nahiyar Afirka har yanzu dai waɗanda suka ɗauki wannan kwangilar suna tafiyar hawainiya wajen kawo ƙarshen ayyukan. Jaridan The Guardian Post kuma ta kasar jamhuriyar Kamaru ta ce yanzu dai an zuba wa sarakunan gargajiya da kuma shugabannin siyasa da masu girma dafin iko a bangaren 'yan awa da kasar jamhuriyar kamaru wajen ganin yadda za su yi su kawo ƙarshen wannan aika-aika da yake gudana a kasar za kuma mu ga jaridar nan ta kamaru yanfo an da ita kuma cewa ta yi magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres yanzu dai ya nuna alherinsa kan irin yadda waɗansu 'yan bindiga suka ɗauki rayukan yara 'yan ƙasa da shekaru sha uku a makarantarsu da ke can birnin kuma kuma sakatare ya yi kira ga gwamnatin ƙasar kasar kamaru da waɗanda suke neman su kawo tseko a kasar cewar ya cancanta a gaggauta zama a akan teburin shawara domin kawo ƙarshen wannan matsalar da ke faruwa a faɗin kasar za mu kammala shahin jarida mu ne da jaridar journal du cameroon an da ita kuma ta labarta mana cewar shugaban kasar kamaru mustabiya har yanzu Zire ya yi batan dabo domin ba a ganshi a birnin kumba ba kuma ba a ganshi a kasar brazil ba yanzu dai ana neman yanda shugaban ya shiga duk da cewar irin wannan badakala da yake faruwa a bangaren na yan aware muhammad Awar garba muryar amurka daga kasar kamaru da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin sashen hausa na muryar amurka da kuma abokan aiki na hassan mai na kai na ke sallama da ku ku kasance lafiya. Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A ranar 4 ga watan Nuwamba da ke cika shekaru 41 da bude ofishin jakadancin Amurka a Tehran. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce gwamnatin Iran na ci gaba da rike mutanen da take garkuwa da su saboda muguwar aƙida. ya yi kira ga Iran da ta sako amurka wannan da take rike da su ba bisa ka'ida ba da suka hada da Murad Tahbaz da Siyamak da kuma Bakar Namazi. haka zalika ta kuma bada bayani akan robert livingston jami'in hukumar fbi nan da aka sace shekaru goma sha uku amma kamar yadda sakatare pompeo ya faɗa ba waɗannan mutanen kawai ne rashin imanin gwamnatin iran ta rutsa da su ba su ma mutanen iran su ne suka daɗe suna shan wahala daga ayyukan gwamnatin rahoton da wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman akan cin zarafin bil'adama a iran jabir rahman ya fitar na karfafa bayanan sakatare pompeo a cikin kalamansa a gaban kwamiti na uku a taron kolin majalisar ɗinkin duniya a akan rahotonsa rahman ya ce hali da ake ciki a ƙasar iran za a iya kwatantawa da take haƙƙin bala'adama da cin zarafinsu yana mai cewa martani da gwamnatin kasar ta kai da karfin tuwo akan masu zanga-zangar kin jinin gwamnati a bara da aka kashe ɗaruruwan mutane a ciki mr rahman ya ce akwai buƙatar iran ta gudanar da bincike mai zaman kansa da babu ha'inci kuma bisa gaskiya da zai duba afkawa da tashin hankali akan masu zanga-zangar watan nuwambar shekarar 2019 da watan janairun shekarar 2020 kana a gurfanar da waɗanda suka aikata take haƙƙin bal'adama a gaban doka. amma ayyukan gwamnati na nuna halin ko in kula akan tabbatar da gaskiya da adalci ya ce ana amfani da azabtarwa da hukuncin ɗauri mai tsauri akan masu zanga-zangar da tsorata waɗanda ke neman adalci da kuma rashin hukunta waɗanda suka aikata ɗanyen aikin wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman rahman ya kuma ce ana aiwatar da hukuncin kisa akan masu zanga-zangar bayan tilasta musu faɗar bayanai da kuma fargabar mummunan hali da 'yan siyasa a gidan yari ke ciki da suka hada da lauyoyi da 'yan jarida da masu ra'ayi mazan jiya da kuma masu rajin kare haƙƙin bal'adama lamarin da ya bayyana cewa ana yunkurin hana jama'a fadar albarkacin bakinsu akan batutuwa da suka shafi tattalin arziki da jama'a da kuma halin da siyasar iran ke ciki kamar yadda sakatare pompeo ya faɗa wa shugabannin iran ci gaba ta gaskiya za ta zo wa iran ne a lokacin da ta daina cutar da mutanenta tana kuma ɗaure su ya ce ku baiwa mutanenku darajarsu wanda allah ya baiwa kowane ɗan adam wannan shine sharhin muryar amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka